This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Sunana hawa Sharif tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safar yau talata 4 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanun labarai. Kungiyoyin kwadagon Najeriya sun tsindima yajin aiki kan kasa cimma matsaya kan mafi karancin albashi tare da gwamnatin tarayyar kasar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sa shakku a yiwuwar tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba yakin da ake yi da Hamas a Gaza. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta halarci taron zaman lafiya na Ukraine a kasar Switzerland. kanun labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je yadda ƙasa ta binne wasu mutane akalla hamsin a wani wurin haƙar ma'adanai a jihar Niger Najeriya. sakina na zinari ya faɗi da mutane fiye da hamsin yanzu da an ciro shida da rai muna kuma tafa da rahoton ziyarar da jami'an gwamnatin rasha da 'yan kasuwarsu suka kai ga shugabannin sojin nijar da nufin kyauta ta alaka a tsakani kowa san kwanakin baya mun samu kayan yaƙi na zamani da hannun rasha kamar kowace safiya talata yamma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto inda a yau shirin ya tattauna da sanata ahmad aliyu wada daga jihar nasarawa da takwaran shi sanata babangida hussaini daga jihar jigawa kan al'amura da suka yi wa Najeriya kawanya ciki kuwa har da batun yajin aiki da ma'aikata suka fara a kasar Don haka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. A jiya litinin kungiyoyin kwadago a kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka suka shiga yajin aikin sai ba bata gani bayan da jami'an gwamnatin Najeriya suka ƙi amincewa da yarjejeniyar mafi karancin albashi yayin da 'yan kasar ke fuskantar tsananin tsadar rayuwa a cikin gwamman shekaru lamarin da ya durkusar da samar da wutar lantarki da kuma rufe filayen jiragen sama a yajin aikin da suka yi na hudu tun bayan hawan shugaba bola tinubu kan karagar mulki a bara shugabannin manyan kungiyoyin kwadagobi na najeriya nlc da tuc sun tilasta ma'aikata da ke aiki a ɗakunan rarraba wutar lantarki na kasar su rufe akalla tashoshin raba wutar guda shida yajin aikin ya zo ne a daidai lokacin da tinubu ya yi gyare-gyare na tattalin arziki da bai karbu ba a wajen jama'a wanda ke da nufin kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki a shekaru da dama da kuma tsadar rayuwa bayan kawo ƙarshen bada tallafin man fetur da rage farashin man fetur ƙungiyoyin sun matsawa tinubu ya sauƙaƙa wa magidanta da ƙananan 'yan kasuwa jiya litinin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sa shakku a yiwuwar tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba a yakin da ake yi da hamas a gaza yana mai cewa yarjejeniyar da shugaban amurka joe biden ya gabatar na dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da 'yan bindiga ke garkuwa da su wani bangare ne na ƙoƙarin netanyahu ya daɗe yana ƙoƙarin ganin an kawar da ƙungiyar hamas a gaza amma a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ikirarin cewa mun amince da tsagaita wuta ba tare da cika mu ba ba daidai ba ne biden ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza a makon da ya wuce wanda ya hada da dakatar da faɗan da kuma sako wasu mutane da hamas ta yi garkuwa da su labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan za su halarci taron zaman lafiya na ukraine da za a yi a ƙasar switzerland a ranar 15 ga watan yuni da muke ciki kamar yadda fadar white house ta bayyana a cikin wata sanarwa a ranar litinin mataimakiyar daraktan yaɗa labarai christine allen ta ce harris za ta je kasar switzerland da jaddada kudurin washington na tallafawa kokarin ukraine na tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa bisa la'akari da ɗuwaici da 'yancin kai na yankunan ukraine da kuma ƙa'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya sanarwar ta ce haris za ta sake jaddada goyon bayan amurka ga al'ummar ukraine yayin da suke kare kansu daga ci gaba da cin zarafin da rasha ke musu fada kremlin ta sha nana ta cewa duk wata tattaunawa ta tabbatar da zaman lafiya a ukraine ya kamata ta hada da rasha wadda ba a gayyata zuwa taron ba An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garza jihar Nejan Najeriya inda ƙasa ta rufta kan wasu bayan Allah akalla hamsin a wani wurin haƙar ma'adanai. Kamar da yadda za ku ji cikakken rahoton daga bakin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Aƙalla mutane hamsin ne ƙasa ta binne da su a wani wurin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ASP Abdullahi Yarima mai ritaya wanda lamarin ya faru a gaban idanunsa ya ce bayan kwashe sa'o'i biyar da riftawar waɗannan mutane an samu nasarar zakulu mutane shidda kacal da ransu sai dai suna cikin wani yanayi na fitar hayyaci kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Saki na zinari ya faɗi da mutane fiye da hamsin yanzu da an zo shida da rai na wurin ne ma yanzu haka to yanzu masu ceto sun zo wurin ne eh masu ceton ba ni masu ceton da sun zo akwai yan sanda a wurin wurin haƙar zinari ne eh a wani kawai ana ce farin dauki irana. mutane nawa kace kusan hamsin yanzu duk suna cikin ramin eh an cire shida dai da rai kuma yanzu kusan awa biyar kenan da wurin ya faɗi da wurin an daɗe ana haƙar zinari koko dai a wurin yake ta kusan shekara goma ana haƙar zinari a wurin ban san sunan kamfanin ba amma mai wurin sunan shi Mr. Emmanuel kuma CSO shi. shi wanda shi ne manajan wurin ma shi ma ya rusa da shi sunan shi Ibrahim. Shi ma manajan wurin yanzu yana ciki ko an hito da shi? Yana ciki. da shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Abdullahi Baba Ara ya tabbatar da aukuwar lamarin sannan ya ce jami'ansu na shirin zuwa wurin domin kai ɗauki kuma suna cike da fatar samun masu rayuwa da dama kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yes, haka na labarin nan ya zo muna ba daɗi da ranar nan kuma ko da na samu labarin nan sai na waya ma ainihin daraktar tsina to shirya muna matakan kai ɗauki a gurin nan immediately yanzu haka nan ana nan ana kan shirin kai ɗauki a gurin nan su kan su ma abin ya zo musu a kirme duk da haka dai suna nan suna haɗa kan wuri guda za su je wajen dukkan abin da ya kamata a yi insha za ai. Na'am an ce kimanin mutane hamsin ne kasar nan ta rubuta da su wani karin haske za ka yi mana game da yawan mutanen? Ban iya baka tabbacin cewa mutane hamsin amma dai ramin nan ya afka da mutane abin kuma an ce ba daɗi. To shi dama wannan wuri ainihin gwamnati ta san da shi koko kamar irin wanda ake ne na wanda ba a san da shi ba kamar illegal haka. Ba a san da shi ba ai kayan wannan lokacin an ta ba da gargaɗi mutane al'umma su jaye daga wurin ba ka san halin mu na 'yan adam ba son jin magana muke yi ba kuma kuma abu da kuma ya kasance cewa yawanci su al'umma sun ɗauki wannan al'amari kamar sana'a wurin neman taro kwabo ko da ka kai musu gargaɗi haɗin da ke duba musu daban ne su kuma abin da suke duba daban ne. dama dai tuni gwamnatin jihar niger ta haramta haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba a jihar musamman a yankunan ƙananan hukumomin da ke fama da matsalar hare-haren 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina. To Allah shi kyauta an gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu mana sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ka Muhammad da ci gaban labaran duniya. Kasashen Birtaniya da Faransa da Jamus sun gabatar da wani kuduri ga hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya inda suka yi allah wadai da iran kan rashin ba da haɗin kai ga hukumar duk da adawar amurka in ji wasu jami'an diflomasiya biyu wannan dai shine yunkuri na baya-bayan nan a jerin dabarun diflomasiya da dama da kasashen yammacin duniya masu karfin faɗa a ji suka yi waɗanda ke fargabar cewa iran na neman kera makamin nukiliya zargin da jamhuriyar musulunci ta iran ke musantawa koyaushe an gabatar da wannan kudiri a hukumance wata majiyar diflomasiya ta tabbatar da kamfanin dillancin labarai na afp yayin da ta biyu ta tabbatar da labarin matakin mika kudirin kan iran ya biyo bayan gaggauta mayar da martani ga girman yanayi kamar yadda jami'an diflomasiya suka shaida kamfanin dillancin labarai na afp tun da farko daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu sassan kudancin jamus ya karu zuwa hudu yayin da ma'aikatan agaji ke ci gaba da kwashe mutane shugaban gwamnati olaf scholz wanda ya ziyarci yankin a ranar litinin ya ce ruwan na iya tashi a wasu yankunan yankin 'yan sanda a baden württemberg sun faɗa a ranar litinin an gano garokin wani mutum da wata mata a skoldov kusa da stuttgart a cikin ɗakin ƙasan gidansu bayan ambaliyar ruwan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya tilasta mutane barin gidajensu a yankunan bavaria da baden württemberg labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Inda wakilinmu da ke can Silimu Mini Barma ya shaida mana yadda ake danyen ganye tsakanin Nijar da Rasha. Inda wata tawagar mataimakin ministan tsaron ƙasar Rasha da ta 'yan kasuwar Rasha suka kai ziyara a jamhuriyar Nijar suka kuma gana da hukumomin mulkin sojin kasar. a ci gaba da karfafa hulɗa a sabon kawancen da kasashen biyu suka kulla tun a washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin shekarar 2023 to sai dai masana da kungiyoyin fafutuka na fatan gani a ƙasa a yi abin da zai sa nijar ɗin da jama'ar ta cin moriyar wannan alaƙa ga salabar man da cikakken rahoto batun tsaro na kan gaba a jerin fannonin da nijar da rasha suka kuduri a niyyar karfafa hulɗa kansu a yarjejeniyar da suka cimma a yayin gadin da mataimakin ministan tsaron ƙasar kanal janar ekurov lunus beck ya gudanar a birnin yamai a watan disamban 2023 dalili kenan ya dawo a karo na biyu da zumar kara jaddada abubuwan da aka tsayar bayan ganawa da janar abdurrahman chani tawagar rashar ta yi wani zama da masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron ƙasa a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida janar tumba muhammad a madadin takwaransa na tsaro Nijar wace ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda ta yanke shawarar kulla alakar kudda kudda rasha a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 a yunkurin neman mafitar wannan matsala. Abinda kwararre kan sha'anin tsaro a bas Mumuni ke ganin yana da fa'ida. Kowa san kwanakin baya mun samu kayan yaƙi na zamani da hannun rasha sannan kuma akwai sojawa na rasha da sun ka zo za su kama masu namu ta kakane wannan sabon kayan yaki na zamani yadda za a aiwatar da su yadda za a aiki aiki da su. Nijar kamar makwabtanta Mali da Burkina Faso na fama da hare-hare daga ƙungiyoyin ta'addanci yau shekaru sama da goma duk da dubban sojojin da kasashen yammaci suka girke a yankin Sahel. A baya-bayan nan kasar ta juya wa Faransa da Amurka baya don rungumar Rasha da nufin samun mafita. to amma shugaban kungiyar fafutuka ta fcr sule umaru na cewa suna jiran gani a ƙasa wannan dangantaka da rasha ya kamata ya bamu daman samun makamai na gari da horo wanda ya kamata da kuma samun asirin duk wannan ta'addanci da ake yi ya to zama ne na kawo manda in baka gishi ya to ina amfani kana amfani a ci gaba da karfafa hulɗa da nijar ƙasar ta rasha a karan farko ta turo wata tawagar masu zuba hannun jari waɗanda suka tantauna da firaminista lamin zan da wasu mukarrabansa yaƙi da masu tafkata asa a yanar gizo da harkokin wayar sadarwa da ma'adanai da makamashi da tsaro su ne fannonin da aka sanar cewa waɗannan 'yan kasuwa na da fatan zuba hannun jari Nijar mu ne na farko mai ginin iranium cikin afirka na uku cikin duniya ƙasa ta ɗai mai ba iranium inda europe ke amfani da shi shekara duka ƙasashe na duniya kowa yana son wannan iranium eh, kuma sai kasance ana amfani da iranium ai wutar lantarki kenan alakan mu da rasha tana ba mu dama can wajen ma mu gani ta ne za mu sarrafa shi a yanzu haka wasu rahotanni na cewa ma'aikatar makamashin atom rosatom ta kasar rasha ta fara yunkurin samun yardar ma'ikantan nijar ganin ta samu mashigar da za ta ba damar maye gurbin orano na faransa a wuraren da kamfanin ya shafe gwamman shekaru yana haƙar karfen uranium sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger an gaida suleiman mini barma masu sauraro kada dai a shigala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodaushe ake ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba saka mai wuya. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ku a wannan shiri na musamman na tsaka mai ba wanda kuma nake yin shi a nan birnin tarayya abuja najeriya ku lokacin da najeriya take cikin wani mawahacin hali na yajin aiki da aka fara kusan ko ina yau ranar da muke wannan daukan wannan shiri wato uku ga watan yuni na shekarar 2024 ina tare da manyan sanatoci ko kuma 'yan majalisar dattawa guda biyu na najeriya wanda za yi wannan tattaunawa da farko muna tare da shi tsohon mai shiga wannan wannan fili don ba yau ne sanata aliyu ahmed aliyu wada da ya shigo wannan shiri din ba ya taba shiga shirin shekaru da yawa amma mun manta da waye wannan fama amma da yau zai sake wata fama da sannan wato eh, wani abu da zan ga muku game da shi sanata ahmed aliyu wada da shi ne a da can rikakken nan jam'iyyar apc ne sai aka bata mishi rai a zaben fidda gwani da aka yi a jihar su ta nasarawa kefi sai ya fushi sai ya fice ya koma cikin jam'iyyar sdp a jam'iyyar sdp nan a zaben da aka yi na february na shekarar 2023 sanata amin ali wada da ya abin mamaki ba wai ya kada yan jam'iyyar apc da pdp ba abin ban mamaki shine a lokacin shugaban jam'iyyar apc na najeriya baki daya sanata adamu abdullahi dan wannan ba wai dan wannan jihar ta nasara ba ne dan wannan yankin nasu ne duk ya hada aka da su kuma allah ya bashi nasara ya dawo a cikin majalisar dattawa sanata amin barka zuwa gode to a ɗaya bangaren kuma ina tare da sanata babangida hussein sanata babangida hussein na farko sarakin gargajiya ne daga jihar jigawa shi ma a cikin watan february muna maganar sanata amin ya ci sa a watan february na wacce shekara shi kuma a watan february wannan shekara cika shekaru 60 cif a ran shida ga wannan wata na february din kamar da na ce ba sarakin gargajiya ne kuma tsohon babban ma'aikaci ne na gwamnati wanda ya rika yin mukamai da yawa da suka hada zama permanent secretary a ma'aikatu daban-daban da suka hada da ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar ina jin ayyuka ce ko da gidaje to ba da bayan haka yana da wasu manyan-manyan digirori guda biyu da suka hada da wanda ya samu a jami'ar ahmadu bello da kuma wanda ya samu a kwalejin horar da sojoji ta kaduna 我觉得。 amma ba kai soja ba ko kai <laughs> soja ba <laughs> yi soja ba to um, ina muku barka da zuwa so kamar yadda ce daga jihar jigawa shi sanata um, babangida yake kuma kamar da muka ce basarakin gargajiya ne to kamar da na ce bari in fara da kai sanata tun da kai daga jam'iyyar apc ka fito mai mulkin najeriya ya muka zo muka samu kamar cikin wani hali na yau ba aiki a najeriya ma'aikata suna yajin aiki ba hanyar tafiya ba bankuna ba ma'aikatu ba abubuwa da yawa ta najeriya ta zo ta samu kanta cikin wannan hali ina godiya da wannan dama da aka bamu domin mai bayani akan yanayin halin da ƙasa take ciki a shi dai magana musamman akan wannan yajin aiki abu ne wanda ya biyu bayan rashin daidaituwa tsakanin wakilan gwamnatin gwamnati da kwamitin da gwamnati ta kafa da kuma su kungiyar ah, 'yan kwadago hmm. ah, kuma duk kokarin a shawo hankalinsu domin su fahimci illa da hadari da yake tare da yajin aiki to ba ke ga nasara ba amma dai ana magana amma ah, sanata babangida ba yau ake ta takaddama tsakanin kungiyoyin kwadago da gwamnatin tarayya musamman wannan sabon gwamnati ta tinubu hmm. ina jin kungiyoyin kwadago sun ba gwamnati wajen wata daya ta yi tunanin abin da take so ta yi fi su idan ka dubi abin da suke takaddama kan shi na karamin albashi na dubu talatin idan aka dubi halin da najeriya take ciki yanzu ba kudi ne da zai ishi mutane ba ba ka ganin gwamnati ta yi jan kafa wajen kokarin warware wani abu to gwamnati ai ta yi kokari domin an kafa kwamiti wanda ya jawo memba memba daga ko ina da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki a harkokin albashi na kasan nan kuma kwamitin nan malam bukar goni aji tsohon ma'aikaci tsohon shugaban ma'aikatan kasa gaba ki ɗaya ke shugabantar shi kuma su ma 'yan lebo din suna da wakilci duk da su shiga su fita a shawo kansu a roƙe su su suka dinga daure wannan tafiyar wannan kwamiti wanda ta kai matsayin da ba su iya kammala aikinsu ba amma mun tabbatar da cewar gwamnati tana da kyakkyawan niyya musamman ita gwamnatin bola ahmad tinubu da ta yadda da tuntuɓar kowa da jawo kowa domin ya bayani ya faɗa abin da ke zuciyarsa to amma dai kamar yadda na faɗa dama shi ai idan ana zama dama irin wannan dole ne wani zai yi fushi ya tafi wani zai yi fushi ya dawo mun tabbatar da cewar irin bayanan da ake musu da kuma irin jawo hankalinsu kan illar wannan yajin aiki mun tabbatar za su dawo za a zauna sata matsayin matsayinka na jam'iyyar adawa ta sdp me na kura ayi game da abin yajin aikin nan da ake da abin da ya janyo shi wannan maganan jam'iyya da nake ciki ta adawa akwai maganan da adawa ma ba ta cikinta magana ce bayyananniya ta gaskiya kai da komowa kan wannan yanayi da ake ciki tsakanin kwamiti da gwamnatin tarayya ta sa kungiyar kwadago magana ce ta yanayin da ƙasa ta samu kanta rayuwan hakkin gwamnati ita ce ta kare rayuwan 'yan ƙasa da dukiyoyin 'yan ƙasa ba ka iya kare rayuwan kowa cikin yunwa da wahala to yanayin da ake ciki yau kwandon tumatir kudin da ake magana ta albashi dubu talatin amin menene minimum wage mafi karancin albashi dubu talatin yau a yanayin da muke ciki a najeriya ba ta wa kowa komai kuma babu shakka kamar yadda dan uwana ya faɗi gwamnatin eh, bola ahmed tinubu ta zo da kyakkyawan manufa da kudurori da yawa da za su ingantar da rayuwar dan adam to amma a gani a ƙasa shine su wa'annan suke magana ga yanayin da muka samu kanmu saboda haka gwamnati ta yi wani abu kan albashi mafi karanci da za ce dan kasa ya samu an je an komo an kai har dubu sittin dubu sittin fi sabilillahi ba ta yi ba ba ta yi ba don ka duba dubu sittin a kwana talatin in ba ma yanzu kamar gwamnatin shi da ta zo da wannan manufa na credit scheme ba da bashi dama da ɗan ƙasa zai iya neman bashi ba shi wannan ba haka ba mai albashi fa da kake magana a dubu sittin zai biya asibitin kansa da na iyalinsa da kunin makarantar 'ya'yan shi da cefanen gidansa da transport da tafiye-tafiye na zuwa aiki da dawowa da sauransu dubu sittin in ka duba ba ta yi ba kamata nawa kake ganin zai shi ma'aikaci a karancin albashi a karancin albashi kada a bawa ma'aikaci a ƙasar nan ƙasa da dubu ɗari da hamsin ni a tunanina wato kafin kai ga wannan gwadabin faɗin abin da ya kamata a bawa ma'aikaci a yana da kyau mu yi wa kanmu da ƙasar mu adalci tattalin arzikin duniya ga baki ɗaya gabaki daya ya raunata tun daga cutar covid da aka yi ta shekarar 2020 har yanzu ba kasashen da suka murmure daga wannan musiba da aka fada don ba da karamin misali ƙasar saudi arabia baki ɗaya mutanenta mutum miliyan arba'in ne kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi fitar da gangan mai kullum a kowace rana kowa ya san irin daula da cikin jin daɗin da 'yan ƙasar saudi suke ci musamman mutanenmu da suke arewa da suke ba saudiya sun sani nawa suke biya haraji a matsayin vat value added tax kashi goma sha biyar daga cikin ɗari ake biya nawa muke biya a najeriya kashi bakwai daga cikin ɗari 7.5 muke biya a matsayin vat amma santa babangida abin da ke da rudami yayin da albashin yana nan ya cire cak yadda yake bai motsa ba tsadar abubuwa tana tashi to ya taya mutumin da ba kara masa albashi ba kuma tsadan abubuwa na gero yanzu in ka dubi eh, kudin buhun shinkafa ko gero ko kuma kudin litar mai a lokacin ba da yadda shilla zuwa sama yanzu a lokacin tunubu ai ba ɗaya ba ne amma albashi wannan gaskiya ne a na banki guba na cikin waɗanda suke kin a ƙara albashi wajibi ne a ƙara albashi a in ka duba abin da ake kira consumer price index yanda tafiyar kudaden kayayyakin masarufi ne gobe ke tafiya hailo in ka dubi inflation wato uh, tsadar kaya hmm. ta kai kashi 33.4 a watan hudu da ya wuce hmm. wannan gaskiya ne amma ni kullum abin da nake magana bana goyon bayan mu rinka kallon karin albashi hmm. a matsayin shine yadda za mu inganta rayuwa da mu hanyar samun abun masurufi na ma'aikata a a a ba ita kadai wace ba wato idan ka duba idan ka duba kuɗin ina suke tafiya asibitoci makarantu ruwan sha idan gwamnati ta mai da hankali kan yin waɗannan abubuwan ya zama cewar ma'aikaci zai iya zuwa asibiti samu magani idan iyalinsa ba ni a wurina shine abin da 'yan najeriya za su matse gwamnati su tsaya akan gwamnati da gwamnatin jihohi da kananan hukumomi da gwamnatin tarayya akan a bamu waɗannan kayayyakin a kai waɗannan kayayyakin a tabbatar da gwamnati ta sa kuɗi a bangarori wanda za su taimaki rayuwar mutane kamar tsadar tumatir da ake magana ai tumatir dama duk shekara haka yake idan damuna ta zo yana yin tsada to me kamata a yi a samu hanyoyin da za a yi preserving din shi wato a samu kamar tanadinsa yadda idan lokacin tsada ya zo sai a fito da shi abin da ya kamata mu mai da hankali wajen sa kuɗi a wayannan bangarorin ne ma'aikata gabaki ɗaya muke da su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu muke da su gabaki ɗaya 'yan najeriya miliyan kusan ɗari biyu da ɗori sun ta'allaka sun dogara akan gwamnati ba wannan ma'aikata guda biyu ba ni kullum magana ta ita ce wa'annan social services da ake bayarwa ilimi lafiya ruwan sha wannan idan gwamnati ta mai da hankali a kansu kuma ta ɗauki kudinta ta saka a ɓangarori wanda za su sama wa mutane yaran mu matasa aikin yi ina ga shi ya mana amfani da damun kanmu da kan harkar albashi babu shakka abubuwan da ya faɗi haka suke amma kamar yadda ya ce saudi arabia kuɗin value added vat darajan cinikayya kenan ko eh. haraji da ake biya kashi sha biyar ne cikin ɗari hmm. nan kuma kashi bakwai kawai amma kashi bakwai dinmu ya fi ƙarfin kashi sha biyar dinsu don su miliyan arba'in kawai ya ce muna miliyan ɗari biyu ne da kusan hamsin saboda haka kaga masu biyawa sun fi yawa a nan wannan ba dalili ba ne na da zai za a ce ba za a karawa ma'aikata albashi ba jama'a kun ji tattauna mu da sanatoci guda biyu wato sanata hussaini babangida walin kazore da kuma sanata ahmed aliyu wadada daga jihar nasara a madadin su ni ne ali mustapha sakuto a nan birnin tarayya ta najeriya wato birnin abuja mun gode wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. a litinin kungiyoyin kwadago a ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar afirka suka shiga yajin aikin sai ba bata gani bayan da jami'an gwamnatin najeriya suka ki amincewa da yarjejeniyar mafi karancin albashi yayin da 'yan kasar ke fuskantar tsananin tsadar rayuwa a cikin gwamman shekaru lamarin da ya durkusar da samar da wutar lantarki da kuma rufe filayen jiragen sama a yajin aikin da suka yi na hudu tun bayan hawan shugaba bola tinubu kan karagar mulki a bara shugabannin manyan kungiyoyin kwadagobi na najeriya nlc da tuc sun tilasta ma'aikata da ke aiki a dakunan rarraba wutar lantarki na kasar su rufe akalla tashoshin raba wutar guda shida jiya litinin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya sa shakku a yiwuwar tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba yakin da ake yi da hamas a gaza yana mai cewa yarjejeniyar da shugaban amurka joe biden ya gabatar na dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da 'yan bindiga ke garkuwa da su wani bangare ne na ƙoƙarin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan za su halarci taron zaman lafiya na ukraine da za a yi a ƙasar switzerland a ranar 15 ga watan yuni da muke ciki kamar yadda fadar white house ta bayyana a cikin wata sanarwa a ranar litinin mataimakiyar daraktan yada labarai christine allen ta ce harris za ta je kasar switzerland na jaddada kudurin washington na tallafawa kokarin ukraine na tabbatar da zaman lafiya mai dorewa bisa la'akari da ɗuwaici da 'yancin kai na yankunan ukraine da kuma ka'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya. Ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus sun gabatar da wani kuduri ga hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda suka yi Allah wadai da Iran kan rashin ba da haɗin kai ga hukumar duk da adawar Amurka, ji wasu jami'an diflomasiya biyu. Masu sauraro baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. A madadin Muhammad Hafiz Babalade da ya gabatar da shirin sai Dadi Balawi. Bai ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif yi muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ku.